Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar Laraba 16 ga watan Mayu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. Jama'an a Najeriya sun ce wani dan kunar bakin wake ya kai hari akan mayakan sa kai da ke yaki da Boko Haram kuma ya kashe mutane biyar a cikin mayakan. Koriya ta Arewa kuma ta yi wata barazanan farar cewa za ta janye daga taron koli da Amurka kuma tana bayyana shakkunta akan dakatar da shirinta na nukuliya. Kana dubban falasɗinawa masu zama makoki sun yi jana'izan farko a jiya talata a Gaza. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa a cikin 'yan kwanakin na an sace mutane matafiya kusan 100 kan hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari. Za kuma ku ji tsokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da yi a kan tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da magoya bayansa da suka haɗe da jam'iyyar adawa ta ADC. Muna kuma ɗauke da rahoto akan zaben sabon shugaban majalisar jihar Oyo da aka yi jiya talata. A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa wata kungiyar mata 'yan asalin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da ke zama a Nijar sun ziyarci wasu mata masu fama da matsalar yoyon fitsari. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yawa ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. jama'a a najeriya sun ce wani dan kunar bakin wake ya kai hari akan mayakan sa kai da ke yaki da boko haram kuma ya kashe mutane biyar a cikin mayakan jama'an sun ce maharin na jiya talata ya tada bam a shingen bincike da mayakan sa kai wanda ake kiran su civilian jtf suka kafa a maiduguri babban birnin jihar borno da ke arewa maso gabashin kasar hukumomin sun ce wasu mutane shida sun ji rauni a cikin harin yayin da ɗan kunar bakin waken ya tada wani abun fashewa a lokacin da ake bincikensa a shingen sai dai babu wata ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan harin nan da nan wannan harin na zuwa ne makonni biyu bayan da aka kashe mutane 86 a wasu tagwayen hare-haren kunar bakin wake da aka auna wani masallaci da kuma kusa da kasuwar garin mobi da ke kusa da jihar adamawa koriya ta arewa ta yi wata barazanar farar cewa za ta janye daga taron koli da amurka kuma ta bayyana shakkunta a kan dakatar da shirinta na nukuliya shugaban koriya ta arewa kim jong un ya amince da ganawa da shugaban amurka donald trump a ranar 12 ga watan yuni a kasar singapore domin kulla yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen shirin nukiliyar koriya ta arewa inda ita kuma amurka za ta tabbatar mata da tsaro da kawo karshen jan kunne na takunkumi na tattalin arziki amma a yau laraba ƙaramin ministan harkokin wajen koriya ta arewa kim kin kwan ya fitar da wata sanarwa ta kamfanin dillancin labaran ƙasar kcna da ke sukar kalamai marasa linzami da mai bawa shugaban amurka shawara akan tsaro john bolton ya yi cewa pinyon ta wargaza baki ɗayan makamanta na nukiliya da makamanta masu linzami da masu guba kafin ta samu wato wata diya ko kuma tabbatar da bukatunta ministan ya bayyana takaicinsa ga matsayar da amurka ta ɗauka kuma ya ce akwai yiwuwar koriya ta arewa za ta janye daga taron kolin trump da kim har sai gwamnatin trump ta tabbatar da adalci wurin inganta dangantakarsu ta hanyar tattaunawa kalaman na karamin ministan harkokin wajen na zuwa ne jim kaɗan bayan da arewar ta soki wato ta soke kai tsaye wata tattaunawar yau laraba yana nuni da atisayin sojoji na haɗin gwiwa tsakanin amurka da koriya ta kudu dubban falasɗinawa masu zaman makoki sun yi jana'izan farko a jiya talata a gaza na masu zanga-zangan da aka kashe yayin da suke suka yi gama da jami'an tsaron isra'ila a kan iyakar kasashen biyu cin zarafi da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a matsayin abin takaici a kasarin masu makokin sun ɗaga tutocin falasɗinu wasu kuma suna kira da a ɗauki fansa akan isra'ila sabili da kashe mutane 60 kuma ta raunata wasu 2,700 a ranar litinin wasu masu makokin a kudancin gaza sun rika ihu suna cewa da ranmu da jininmu za mu fanso muku jininku firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya kare kasarsa cewa tana da 'yancin kare iyakarta sai dai yana shan suka da kasashen waje na yin amfani da harsashai a kan falasɗinawa masu zanga-zanga ita kuwa amurka ta ɗora laifi ne a kan mayakan sa kai na ƙungiyar hamas cewa ita ce ke iza masu zanga-zanga a gaza kana wata kwamitin wato wata sanarwa daga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya tana kira da a gudanar da bincike akan mutuwar falasɗinawa sai dai jami'an kare haƙƙin bal'adama sun soki isra'ila akan yin amfani da harsashe akan masu zanga-zangar waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kungiyar da ke yaƙi da makamai masu guba ta faɗa a yau laraba cewa wani bincike da ta gudanar ya tabbatar da akwai yiwuwar amfani da gubar chlorine a halin da aka kai a arewacin syria a cikin watan fabrairu kungiyar ta fitar da rahotonta ne akan tambayoyi da ta yi wa ma'aikatan kiwon lafiya da waɗanda suka shaidi al'amarin tare da gudanar da wasu gwaje-gwaje a inda aka kai harin a yankin sarake da ke gundumar idlib a wannan lokaci kungiyoyin kiwon lafiya da waɗanda suka fara bada bahasi sun ce fararen hula sun nuna alamar sun shaƙi iskar chlorine suna fama da rashin numfashi kana kuma sun wato ana jin warin chlorine a cikin tufafinsu jakadar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta zargi rundunar shugaban siriya bashar al-assad da kai wannan harin guba a kan yankin da 'yan tawaye suke Ƙungiyar yaƙi da makamai masu guban ta ce aikinta ne ta binciko ko yalla an yi amfani da makamai masu guban amma ba ta da alhakin gano wanda ya kai harin. Gwamnatin Siriya ta sha musanta amfani da makamai masu guba a cikin yaƙin ƙasar wanda aka fara tun cikin watan Maris shekarar 2011. wata mummunar gobara ta tashi a wani da ta tashi a wani gida a birnin new york ta laƙume rayuka goma sha uku a ƙarshen shekarar da ta gabata da adadin da na waɗanda suka mutu zai fi hakan yawa in ba don kokari da wani ɗan asalin ƙasar ghana mai shekaru 26 da haihuwa ba wanda ya mutu a cikin wannan gobaran yayin da yake kokarin ceto wasu mutane wannan ita ce gobara mafi muni a cikin shekaru 27 mutane goma sha uku ne gobarar ta kashe ciki har da jariri mai watanni bakwai da haihuwa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. A yayin da jami'an tsaron Najeriya ke ƙoƙarin fatattakar 'yan bindiga masu satan mutane a sassan ƙasar daban-daban. Kwanan nan an sace wasu matafiya da yawa a kan hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari. Wakilin sashen Hausa, Nasiru Yakubu Birnin Yaro, ya aiko mana da ƙarin bayani. Rahotanni da ke fitowa daga yankin karamar hukumar birnin gwarin da ke jihar Kaduna na nuni da cewa wasu 'yan bindiga da daɗi sun yi awon gaba da sama da mutane ɗari bayan sun tare su a motocin da suke ciki. Al'amarin ya faru ne tsakanin Kaduna zuwa birnin gwari. Wani da ya buƙaci in saka sunansa ya shaida mani faruwar al'amarin. Eh haka ne wannan magana haka ne shekaran jiya da shekaran jiya waccan barayi sun hito wanda suke kidnapping din mutane sun fito su tara motoci sun kuma yi abubuwa da jama'a da ke tafiya akan wannan hanyar birnin gwari zuwa kaduna kaman kimanin mutum nawa kuke samun labari cewa an yi awon gaba da su din kuma wasu irin motoci aka tare to motoci ne na haya wanda yake gaskiya kasan motocin haya sun danganta wasu bosses ne wasu kuma irin ƙanana ne kamar irin golf ɗin golf 3 so su ne aka tare aka yi awon gaba da wa'annan al'umma yanzu ku biya wannan hanya menene al'amarin da yake damun ku a wannan hanya ta kaduna zuwa birnin gwari zuwa lagos to wato kasan shi mai laifi bai nuna kanshi. a dan gaskiya an ɗauki matakan tsaro wanda yake shi kanshi ma chief of staff ya zo birnin gwari ya kuma ba da cewa lallai za a ɗauki mataki a kan sannan mutane da suke damun to in fa ba an bi ainihin cikin dazuzzukan ba ne da sojojin nan ba kuma an bi daba-daba ɗinsu an wargaza su ba a halin gaskiya duk abin da ake na cewa an sa ainihin jami'an tsaro a kan hanya ba za su iya ainihin magance wannan al'amura ba. Hmm. kamar ku yanzu da kuke so kenan a yi. a gaskiya abin da muke so a mofin ɗin dajin nan sosai wanda yake dole sai an shiga cikin shi. Shi ma wani mazaunin garin Burku da ke kan hanyar Kaduna zuwa Birnin Gwari ya shaida mani afkuwar al'amarin inda ya ce ko a safiyar yau ɗin nan maharan sun yi awon gaba da wani da ya je aiki gona domin neman kuɗin fansa. ne wurin birnin gwari ne aka yi garkuwa da shi a hanya motoci suka tare wallahi suka sa su a cikin daji har yanzu ba su fito da su wallahi. Kamar kimanin mutum nawa ke cewa imani da muke ji zai kai ta amma sun kai fa ɗari amma ana kiyasta za su kai tamanin a gidan rediyo amma kuma sun wuce ɗari ma. yanzu yanzu ba wani wanda kuka sani cewa gashi yana cikin wanda aka garkuwan da su. a cikin mutanen na waɗanda aka yi. Eh. duk baki ne an ce mana baki ne ba irin yan wajen mu mu wajen mu yau da sahi suka ɗauki mutum ɗaya yau. a gida. gona yana gona ne suka ɗauke shi yanzu ba ma da daɗewa mun su awa ba ma. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Ali Muktar ya shaida min cewa har ya zuwa yanzu ba su da wani takamaiman labari akan wannan garkuwa da mutane da ake cewa an yi a hanyar birnin gwari. sai dai al'amarin na nuni da cewa har ya zuwa yanzu akwai sauran jan aiki a gaban hukumomi ganin irin yadda maharan ke cin karensu babu babbaka musamman aka yi la'akari da abin da yake faruwa a yankin karamar hukumar birnin gwari da makwabtanta nasiru yakubu birnin yaro muryar amurka a kaduna najeriya madalla a gaida nasiru yakubu biyo bayan matakin da tsohon shugaban najeriya chief olusegun obasanjo ya dauka na haɗewa da jam'iyyar adawa ta adc shi da magoya bayansa 'yan najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu ga nasiru adam el hikaya da ƙarin bayani First lesson I learned in my military training is never reinforce failure. What we have now is failure, never reinforce. a horarwar da ake mini ta soja ta nuna min in ba nasara a lamari kar a ci gaba to wannan gwamnati kuma baya ta kawo Najeriya in ji tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo wanda kungiyarsa mai dawar kawo sauyi a Najeriya ta sauya ta shige cikin jam'iyyar adawa ta ADC Obasanjo da 2015 ya mara shugaba Buhari baya kuma an rika ganin sa yana ziyartar Buhari a fadar Aso Rock suna murmushi tun an she madafun iko na APC da aka yi nuna in banda 'yan watannin nan da kuma bayan rubuta wata wasiƙa da Obasanjo yayi tsohon shugaban na danyen ganye da shugaba Buhari. Tuni masu sharhi na nuna duk waɗanda ba su gane wa tafiyar APC ba biyo bayan zabukan cikin jam'iyya ko ko wani lamarin daban da ka iya hana su samun tikitin 2019 ka iya fita su bi Obasanjo. Dama ana gani wasu manyan APC na zuwa gidan Obasanjon a wata da ke jihar Ogun don dama mu mukarrabansa ne. Babban sakataren APC mai mulki mai malabu ni ya ce ba wata barazana da jam'iyyar Obasanjo za ta haddasa wa APC. Ba yadda za ka yi ka hana mutane idan suna so su kafa jam'iyya ta siyasa, amma ina tabbatar maka irin jagorancin shugaban Muhammadu Buhari da aikin da yake wa ƙasar nan al'ummar Najeriya za su fito su zaɓe shi a kowane lokaci. So ba mu da wani ɗar a zuciya cewa wata jam'iyya ta bullo ko za ta bullo nan gaba duk wannan baya ba mu wani fargaba ko kaɗan. Ma'ana don wasu sun yi gamayya jam'iyyun adawa sun har haduwa waje ɗaya sun ƙara ƙarfi ba za su ja muku wani jin ɗarɗar ba. Ba wani ɗar saboda mu mun gamsu da yadda shugaban Muhammadu Buhari yake tafiyar da ƙasar nan ina tabbatar maka ba wani sashin ƙasar nan da za ka je yanzu da baraka tarar ana aiki a ƙasar nan ba. Hukumar zaben Najeriya INEC ta ƙara ba da tabbacin adalci a zaben 2019 don kwaran ya zargin maguɗi da 'yan adawa ke yi ga kakakin hukumar Aliyu Bello. Yanzu muke magana cewa akwai na'ura a hannun kowa ta hanyar hanyar hansar da ake amfani da su kowa na sanin a rumfar ƙauyenmu kaza aka samu ko rumfar unguwarmu a yankinmu ƙuri'a kaza aka samu a ƙaramar hukumarmu ƙuri'a kaza aka samu a matakin jiha ƙuri'a kaza aka samu wannan bayanai kuma zaɓe ta ce kowane matakin zaɓe da aka yi a bayyana shi kafin a bar wurin ina to hukumar zaɓe za ta samu wani hurumin haɗa kai da wani ta yi wani abin da bai kamata ba. babbar jam'iyyar adawa ta pdp ma na tuntubar obasanjan inda kwanaki obasanjo ya tattaki zuwa bayelsa ya gana da tsohon shugaba jonathan amma ya fasa otu oke ba za a ƙara gane alƙiblar siyasar dubu da goma sha tara ba ko ko zaben sai manyan jam'iyyu musamman ma PDP sun tsaye da 'yan takarar shugaban ƙasa da za su kalubalanci Muhammadu Buhari na APC. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma za mu leƙa jihar Oyo a kudancin Najeriya inda 'yan majalisar dokokin jihar suka zaɓi sabon shugaban majalisar. Hassan Umar Tambuwal na da ƙarin bayani. An zaɓi Honorable Olagunju Ojo a matsayin sabon shugaban majalisar dokokin jihar Oyo. Honorable Olagunju Ojo wanda ya fito daga mazaɓar Orire a jihar Oyo. An zaɓe shi ne a zauren majalisar dokokin jihar Oyo bayan da an kai muhawara mai zafi a tsakanin 'yan majalisar dokokin tare da ba da shaida da kafa hujjoji daga kundin tsarin mulkin Najeriya. Honorable Abdul Wasiyu Musa mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Oyo shine ya jagoranci zaman majalisar a hukumance. The provision of this rule is at variance. It contradicts. It's inconsistent with the provision of the constitution. But do we elect a new speaker in error? bayan an tafka dogon turanci daga bisani aka amince da honorable olagunju ojo a matsayin kakakin majalisar dokokin jihar oyo wanda ya yi jawabi kamar haka sabon shugaban majalisar dokokin jihar oyo olagunju ojo ya gode wa takwarorinsa ya ce ya gode wa mambobin majalisar dokokin jihar oyo musamman mataimakin shugaban shugaban majalisar dokokin Abdulwasiyu Musa ta yadda ya nuna dattako wajen jagorancin majalisar ya nuna godiyarsa ga 'yan majalisar a game da goyon bayan da suka bashi idan ba a manta ba ran 27 ga watan Afrilu da ya gabata na shekarar 2018 da muke ciki shugaban majalisar dokokin jihar Oyo Honorable Michael Adeyema ya mutu Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. madalla yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Wasu mata 'yan asalin jamhuriyar demokradiyyar kongo mazauna ƙasar ta Nijar a ƙarƙashin inuwar wata ƙungiyarsu sun ziyarci asibitin mata masu fama da yoyon fitsari, inda suka ba da tallafin wasu kayayyaki da suka hada da abinci da sabulu da kuma kayayyakin kula da tsaftar jiki. Wakilin murya Amurka a Yamai sulaman Muni Barma ya aiko mana da karin bayani. Ƙarawa mata masu fama da yoyon fitsari ƙwarin gwiwa a wannan lokaci da Allah ya jarabce su da wannan larura shine abin da ƙungiyar Ardekoni ta matan kongo mazauna Nishar ta sa a gaba a ƙarƙashin wannan ziyara da suka gudanar a cibiyar CNFRO inda suka bi ɗaki-ɗaki domin gaishe da matan da ke kwance a wannan asibiti. kafin su bayar da wani tallafin da ya kunshi cimaka da sabili da wasu kayayyakin kula da tsaftar jiki waɗanda aka kista cewa darajar su za ta kai jika ɗari biyu na sefa madam siska labo kusa ce a ƙungiyar matan jamhuriyar demokradiyyar congo mazauna niger mun zo saboda mun ji akwai santra wanda yake kawo ma mata wanda suke da eh, matsala wutsari to da muka shi muka ce to mu ma mu zo mu gane su mu ji cikin matsalar mi suke kuma mu kawo musu da gudumo wanda da aka da a gare mu shi ne muka zo mu gane ku. Mai magana da yawun mata masu fama da yoyon fitsari Jamila Usaini ta jinjina wa kungiyar Ardekoni saboda wannan ziyara da ta kira karramawa. Mun ga kun kawo mana abun arziki, Allah ya biya Allah ya kara buɗe. Allah ya ba da lada. Mun gode, mun gode. Wannan shine karan farko da mata 'yan asalin jamhuriyar demokradiyyar Congo mazauna jamhuriyar Nijar ke ziyartar asibitin mata masu fama da yoyon fitsari. Kuma kungiyar ta Ardekoni ta jaddadawa shugabannin asibitin cewa daga yanzu bangarorin biyu za su kulla hulɗar aiki a tsakanin su don inganta rayuwar marasa lafiya. Association kimu muna so mu yi aiki tare da Santrakin. eh menene ne in mun samu wani abu kaɗan in ba yau ba ko gobe mun samu wani abu sai mu kawo gudunmu muna roko allah ya kawo muku sauki cikin matsala wanda kuke da take karɓar wannan tallafi shugabar cibiyar cnfro madam zara hashimu ta nuna farin ciki a game da wannan yunkuri na ƙungiyar ardekoni wanne ta ce abin koyi ne ga ƙungiyoyi masu zaman kansu sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc agogonmu anan yana cewa karfe 11 da minti 19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba in ma ba ta ga rago Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Shirin da muke tattaunawa da wata 'yar Najeriya da ta kwashe shekaru goma sha shida a nan Boston, jihar Massachusetts, wato Ann Usla. Idan kuma masu saurare na biye da mu mun tsaya ne inda bakwar mu za ta fara muna bayani kenan akan yadda tara kuɗi a Amurka ke da wahala sai lokaci ya muna halin nasa. Yau da wannan batu za mu ɗora. yawa an kika ce tara kuɗi nan na da wahala kamar yaya ƙara mana haske za a biya wuta za a biya wuta mm. za a biya ruwa mm. za a biya heat za a biya gas na dafa abinci ah, gas din is connected on the ground kawai kana buɗe kawai kana abinci amma biyu din zai zuwa wuta za a biya dukkanin mota ma mun rige mun siya mota mu amma za a biya insurance kowane wata na mota a the end of the year kuma za ka biya tax na mota kowane shekara gida ma gida naka din za ka biya tax na land tax din kowane shekara so duka in haɗa hada at the end of the day cool, everything kudi ne amma dai ana samun abubuwan da ake so eh it's available kam but you be ready to pay for it to, to kamar kiwon lahiya fa wannan available hmm. dama boston akwai two things ne an san nan massachusetts hmm. massachusetts kamar zaria ne na comparing ce gari makaranta ne su harvard su mit su mai duka suna nan gari hmm. so <clears throat> makaranta ne you get the best kuma in yi health care ne na su likitoci is the best kuma they have research suna har wanda baya da hannu a nan gari ne an taba an ba su sai kano yana aiki kamar na real duka fuska so nan you have the best health system schools and all amma kudinka ne za ka biya in baka biya ba you have to pay insurance kowane wata ana biyan health insurance so that at the end of the day in there's anything za su taimake ka da biyan bills din insurance to da farko kin dan tabo wani magana kaɗan baki dai dogon bayani ba kika ce nan in kana son abin ka je daidai dole ka bi yadda aka ce a yi abubuwa wato bin eh. doka da oda. Eh, exactly. The law and orders agreement is rule of law shine number one. Ana bi sai ka bi doka. In ka bi doka da order din baka da wahala a nan gari. Amma in kai eh, ko me kai za su bincike. ina faɗa ma wata fred ina na ce in sun gan ah, abin nan ah, kashi za su nemi kashin mene waye ne ya kashin nan ya mutu sai sun gani ba za su bari ba so nan gari kam ka biyo da kawai za ka ji daɗi ba ka da matsala eh to menene wahalan nan kasan ah, number one wahalan nan gari za ka aiki ba za in kai wai baka da ya lazy ba za ka ci gaba ba because kowane awa ko kai doctor ne ko mene uh, degree naka hours da ka sa da ka aiki hours ne za ka samu a biya ka <clears throat> in ka ce ka tashi yau ba za ka je aiki ba ba za a biya ka ba no free money eh, ba a samun na kyauta nan a'a babu za ka aiki kamar yadda oh. zaka kwana biyu uku sati guda baka je aiki a gida ba eh ka ce ba a ka ce baka je gida ba baka je aiki ba to ba za a biya ka ne garin nan kanka ne baka je ma aiki ba su ba ruwan su eh to to yanzu misali wani ya ce miki an ina so in zo in zo America mm. eh, wani shawara kikan ba masu son irin wannan eh, mm. in za su just zo in sun so suna zuwa America zan ce number one yadda za ka zo din hmm. ka biya embassy sai ka sa in za ka zauna nan sai ka samu papers na za ka zauna a gari nan ko aiki ne za ka zo ka yi akwai suna da interview na masu zuwa aiki a embassy din tambaye su abinda ya zan zo in zauna a nan gari hmm. suna da programs daban-daban wanda zai sa ka ka zauna lafiya nan to in ka zo ka san ba za ka yi wani irin laziness ba za ka zaka aiki no, no food for lazy man eh. so za ka zo ba ba ba da kyautar kuɗi a nan sai ka zo ba ba da kyautar kuɗi babu ba wani ko lottery ne na ma kuɗin mutane ne ana ba sun ɗauki sun ɗauki kamar miliyan hannun mutane sai su bada ɗan dan a ce wani ya ci 100,000 amma sun riga sun ɗauki 100 miliyan so ba ta wasu na cewa cikin waɗanda na hira da su a irin wannan shirin sukan ce maza da mata ko mata da miji suna haɗa gwiwa ne domin ta yadda mm. harkokin gida haka ne eh. koko naki ya ɗan sha bamban a'a haka ne kam miji ya kawo gudunmawa mata ta kawo gudunmawa in ma da eh, yara hada yara ma su kawo nasu yes wai kuma suna mai gidan na shiga matan na fita aka kowa innas ne da dare mata tana aiki mai mm. gidan na ko ana gida so daban-daban that is a lot aiki dan kam to ya maganar tarbiyyantar da yara eh, in dai ko haka ne eh ya most homes ya ya taba destroy yana destroy many homes a nan gari ne ana gan su crime daban-daban su bar yaran su amma good things mutane kamar mun bude su dai kenan akwai masu eh, kamar sun tashi a makaranta kamar after school program namu din mm. kafin iyayen sun zo sun tashi yaran sun tashi daga makaranta su ba zai kasu nan zai kasu a makarantar mu mm. for after school sai in sun tashi daga da yamma ran six dole akwai baba ko mama a gida to dai lokaci ya mana dan kullum domin ya daga mana hannu masu are a tarbe mu a cikin shiri na gaba kuma na ƙarshe da muke tattaunawa da bakwar tamu an usula yanzu a madan ita bakwar tamu da julie gresham da solomon abu da suka daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah da busa shi Madalla a gaida Ladan Ibrahim a yawa masu sauraro za ku yi mana aikin gafara ba za mu samu dama karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ba ta hanyar imel amma yanzu ga takaitattun labaran duniya. jama'a najeriya sun ce wani dan kunar bakin wake ya kai hari a kan mayakan sa kai da ke yaƙi da boko haram kuma ya kashe mutane biyar a cikin mayakan jama'an sun ce maharin na jiya talata ya ta bam ne a shingen bincike da mayakan sa kai da ake kira civilian jtf suka kafa a maiduguri babban birnin jihar borno da ke arewa maso gabashin ƙasar. koriya ta arewa ta yi wata barazanar faraɗe cewa za ta janye daga taron koli da amurka kuma tana bayyana shakkunta akan dakatar da shirinta da nukuliya shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya amince ya gana da shugaban amurka donald trump a ranar 12 ga watan yuni a kasar singapore domin kula yarjejeniyar da za ta kawo karshen shirin nukuliyan koriya ta arewar inda ita kuma amurka za ta tabbatar mata da tsaro da kawo karshen jan kunne na takunkumin tattalin arziki amma a yau laraba karamin ministan harkokin wajen koriya ta arewa da ake kira kim kin kwan ya fitar da wata sanarwa ta kamfanin dillancin labaran kasar kcna da ke mm, cewa wato za su iya janyewa daga wannan yarjejeniyar doban palestinawa masu makoki sun yi jana'izan farko a jiya talata a gaza na masu zanga zangan da aka kashe su yayin da suka yi gama da jami'an tsaron isra'ila akan iyakan kasashen cin zarafi da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a matsayin abin takaici akasarin masu makokin sun daga tutocin falasdino kuma suna kira na daukar fansa to sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a shirin mu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan shirye-shiryen azumin watan ramadan sai mun ji daga gare ku yanzu a madadin Baba ya ko makiri. Da eh, da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniya mu Mr. Skip ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.